sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan karon zai yi duba kan kalubalen da ke tunkaro masu fama da cutar HIV AIDS a Najeriya musamman ba bayan nasarar raguwar alkalaman masu dauke da cutar zuwa mutum miliyan ɗaya da ƙasa da mutum miliyan 4 da ke dauke da ita a shekarun baya. dai dukkanin kasar da ta yi nasarar yakar cutar da akalla kashi biyu bisa uku kasashe da kungiyoyin da ke tallafawa wajen bayar da magungunan rage kaifin cutar kan janye tare da barwa kasar aikin kammala yakar cutar ta hiv aids to sai dai a najeriya ta na masu dauke da wannan cuta suka fara kokawa la'akari da yadda cikin shekaru uku da suka gabata tsadar kuɗin gwaji kaɗai kan hana wasunsu ziyartar asibiti tun bayan da al'amura suka fara komawa hannun gwamnatin kasar ga dai abin da wasu daga cikin cikin su ke cewa. Ai idan kasashen duniyan da suke kawo taimako suka daina to nan mutuwa ta dawo sabuwa kamar yadda aka fara shekara ta dubu biyu da uku daga lokacin da aka ce an janye wannan maganin ya daina zuwa to a fa'an mutane sabuwar masifa ta shigo kuma duk tsarin da aka yi duk na baya ginin da aka yi shi yanzu amma tsakani da Allah idan aka fara irin wannan yanayi to sai dai mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya Najeriya da wuya su iya ci gaba saboda me yasa nace haka ba zan manta ba ƙarshen 2013 zuwa 2014 akwai bukatun su da suka taso da ke tallafawa da magungunan nan Najeriya ta ki amincewa suka janye daga ba da tallafin magunguna an wahala sosai mutane kafin Najeriya ta fara yi guda ɗaya tunda tana suna ganin an dawo an ci gaba da basu tallafin sai suka daina yi inda a ce sun ci gaba da yi ko yau masu tallafawan suka ce sun janye na zan ƙara tabbatar da cewa za su ci za a samu a ci gaba da bayarwa tunda kaga yanzu a haka ana rasa kasan wa'innan masu lalurorin su rasa rayuwar saboda wa'innan tallafin ma gwajin da ake na kuma ga an zo da magani gaskiya da kamar wuya sai dai kawai iko na ubangiji yanda ya dabawa korafin masu ɗauke da wannan cuta ya sanya wakilin mu muhammad sani abubakar tuntubar dr aliyu gambo shugaban hukumar naca mai yaƙi da cutar ta hiv aids to duk lokacin da aka ce maka abu taimako ne ka san cewa ba na dindindin ba ne ba kuɗin ba su yanke ba amma dai mun sani cewa ba wai kuɗi ne wanda za su ci gaba da dawwama ba kuma musamman ganin abin da ya faru da sakamakon da muka samu yanzu a abubuwa sun yi ƙasa a najeriya akwai ƙasan da in yi ƙasa su masu bada kuɗin nan yawanci kan janye kuɗin su su bar ƙasa ta ci gaba to wannan shine babban kalubale kuma shine ni babban makasudin abin da ake kokari ma ake so in yi yanzu shine a samar da hanyar da za a samu ɗorewa na ba da waɗannan magunguna kenan za a bar mu da adadin mutane masu yawa waɗanda idan ba mu ci gaba da basu magani maganin nan ba ko maganin ya zama da cewa bai yanke ba to za a iya komawa baya ma'ana kana ba mutane magani suna sha maganin yana hana cutan ya musu illa sannan maganin yana hana cutan ya yadu to idan ka janye maganin me zai faru ka san cutan zai koma ya ci gaba da yaduwa kenan yana ɗaya daga cikin abin da muke kallo kuma muke aiki tukuru akai mu tabbata cewa mun fitar da wani abu wanda zai kasance akwai kuɗi ko da yaushe wanda yake za a iya sayan magani magani ba zai yanke ba akwai bangaren kuɗin da aka janye shekaru kusan uku ko hudu da suka wuce wanda su ne na gwaje-gwajen jini wanda kuma ka'ida yawanci idan ka samu kuɗi irin wannan dole ne kai tunanin cewa za a samu ta yanda za a yi lokacin da kuɗin ya kusa karewa dole za a samu hanyar fita to hanyar fita din nan kusan ita ce aka fara kamawa daga shekaru kusan uku da suka gabata an janye kuɗin tallafin gwaje-gwaje to nan gaba kuma kuɗin sayan maganin ya ragu kafin ɗaya ga baki ɗaya a janye ga baki ɗaya to mu ƙoƙarinmu shine kafin ya zama an janye muna da isasshen kuɗi wanda ko da an janye za mu iya mu sayi magani mu tabbata magani bai yanke ba ya isa. Dr Aliyu Gamba kenan shugaban hukumar naka mu yaƙi da cutar HIV AIDS a Najeriya. Zan da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su amin. na ce a gada likita bokan turai a niyya sosai badan ba ha badan dan kuɗi suke ba ha ba dan yabo waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah rabi To madalla Dr. Abubakar Sani Adamu kwararren likita ne a tarayyar Najeriya ya kuma bayyana mana irin kalubalen da za a iya fuskanta bayan janyewar kungiyoyin agajin da ke tallafawa wajen yaki da cutar ta HIV AIDS a Najeriya. Eh to gaskiya za a samu matsala babba saboda yawancin masu dauke da kwayoyin cuta ba masu karfi bane kuma ko kwa da karfi ma da gobe ba za ka iya ba abin da ake sha kullum har ya rayuwa to gaskiya a yanzu a ce an dakatar tallafi gaskiya za a samu matsala babba in ka kula yanzu misali masu zuwa nan wajen namu a kashi ɗari kai shashi casa'in talakawa ne wani ma wanda zai shafa da shi so sana sana ya wani a kan maganin kawai kuma wani maganin ɗaya tsada kuma ko ka da hali ma su yayi da gobe da ka iya ba gaskiya abin da akwai matsala gaskiya ya kamata gwamnati ta lura a dan mataki ba washi ya ce ga kafi ya magani tun kafin a janye ya kamata da shi mataki tun da ka ga yanzu ko gwajin ma da ake yi yawanci ba sa iyawa shan maganin kawai suke ba sa gwaji gwajin ma ita gwamnati ya kamata da shi ta dan mataki gaskiya a san yadda za a yi a sake zama da masu wurin tallafi in ma za ma gwamnati za ta na na gudu ta ta gudu mu da shawo kan abinci kafin abin mutane wai shi kan wannan magani wani abu ne da ba za a yi a Najeriya ba saboda ganin an yi a gida kila zai dan fi sauki za a yi za a yi sosai muna mai kafa manguna za su yi a nan to la'akari da hadarin wannan cuta ga bil adama baya ga yadda al'umma ke matukar razana da ita hakan yasa wakilin namu jin ra'ayoyin wasu al'ummar gari kan koyaya suke kallon wannan mataki na janyewar kungiyoyin agaji wajen yakar cutar HIV a Najeriya masu cutan kanjamau a Najeriya sun kusa su shiga uku sun kusa su shiga halin inna lillahi lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abin da ya sa shugaban ƙasar najeriya shi kanshi yanzu in zai tafi asibiti yana tafiya asibiti ne a ingila sanatoci ingila gwamnoni ingila ba za a tsaya a gyara sistem na lafiyan ƙasan ba saboda haka kowa ma in ya tashi ƙasan waje idan ƙasashen duniya suka janye tallafin da suke ba ma masu cutan kanjamau a najeriya to gaskiya masu wannan cutan za su zama abin tausayi in ba an ɗauki mataki ba saboda haka shawaran da nake so in bayar abin da aka saba musu wanda kasashen waje suke yi don allah gwamnatin najeriya ta taimaka ta ci gaba da yi yar magana sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda idan waɗannan ƙungiyoyi suka janye wannan tallafi a gaskiya za a iya fuskantar ƙalubale iri daban-daban dalili ko saboda bana jin ƙasa ta najeriya za ta iya ɗaukar nauyin waɗannan duba da ƙananan cututtuka da za mu iya faɗa wanda suke ɗan gallabar al'ummar mu yau da kullum kamar zazzabin cizon sauro ita kanta ba ne cikakken kulawa take samu ba ina ga waɗannan bayan Allah da Allah ya jarabe su da wannan manya-manyan cututtuka hakika idan aka bari waɗannan ƙungiyoyi suka janye tallafi za a shiga halin laha'ulai domin a sanadiyar haka gaskiya ku za su iya rasa rayukan saboda bana jin ƙasan nan za ta iya ɗaukan wannan nauyi illa iyaka ya kamata dan Allah mahukunta su duba bayan Allah waɗannan ƙungiyoyi su taimaka wa wannan ƙasa ta Najeriya wajen tallafawa masu fama da wannan manya-manyan cututtuka. Gaskiya ni ina ganin janyewar su zai kawo na ƙasa sosai bisa a game da waɗannan masu ciwo za a samu na ƙasa sosai saboda najeriya ƙasa ce wacce ba ta cin tausayin al'ummarsu ba kuma ta ba al'ummar kulawa kamar yadda ya kamata kuma kamar yadda gwaji kawai aka bar musu masu cutar suka fada wani hali ina ga an janye ga baki ɗaya ai za a shiga wani yanayi kawai na lahaula wala kuwata kawai a gani na janyo ta su ba abu ne mai alfanu ba musamman a ƙasa irin tamu ta Najeriya idan har sun janye a wasu ƙasashen to gaskiya fi sabilillahi a ƙasa irin ta Najeriya bai kamata a ce sun janye ba saboda ci gaban mu bai kai inda mu dau ragamar kula da cututtuka irin wayannan na masu cutar kanjamau ba duba da yanda ake fama da siyan magani inda yake da tsada ra'ayoyin wasu al'ummar Najeriya kenan game da matakin janye tallafin da kungiyoyin agaji ke bayarwa wajen yakar cutar HIV AIDS da wasu ke kira kanjamau ko kuma sida Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin To duka duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce zai da sa'aya a wannan mako a madadin ko masu saurare da wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar sai injiniyan mu Hassan Alhassan Sulaja da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.